duk da yake jam'iyyarsa ta apc ta fito karara ta yi kakkausan suka a kan abin da ta kira tafiyar hawainiya a yadda gwamnatin najeriya take tunkarar sha'anin ɗaliban nan mata fiye da ɗari biyu da aka sace a garin chibok ta jihar borno gwamna aliyu magatakarda mako na jihar sokoto ya ce ba lokaci ne na ɗora laifi akan wani ba gwamnan yana jawabi ne wa membobin kungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar sokoto da suka gudanar da zanga-zangar lumana ta nuna alhini da bacin rai akan kasa gano ɗaliban har tsawon makonni biyar sa'ad da masu zanga-zangar suka yi maci zuwa fadar gwamnatin jihar ta sokoto wani farko shine dukkan mu addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo nan bayan yara lafiya ga hannun iyayensu Allah ya sa kada wani abu ya same da cutarwa a lokacin suke hannun waɗanda miyagun mutane abin da ya riga ya faru Allah ya haka ya riga ya faru ta hannun wannan miyagun mutane masu kan masu kan su boko haram kuma mun suke ban sani ba amma Allah san ku ne kuma shine Allah shi da san ku Allah ya tona su kuma ya karya su kuma ya ya kare ya faru irin wani abu gaba yadda halin yankin shi shine ba hali ne na raba lahi a ce ga mai ga lahi ba lokaci na hada kai a ga cewa an hada kai an ceto rayuka wannan al'umma wannan yara domin duk wata magana da ba haka ba to ina ganin ba ta da ba ta da amfani shugaban kungiyar ta malamai ta Najeriya reshen jihar Sokoto cika mai damma alkammawa ya ce ko baya ga ɗaliban su na bak da aka sace suna zanga zangar ne domin jajantawa akan malamai fiye da 170 da aka kashe a rikicin na Boko Haram a jihohin Borno da Yobe a mana shine gaskiya mu nuna jin zafi mu ga irin abin da faru ga malaman mu sauran ɗaliban mu kuma a jihar Borno Maiduguri aka sace yara 200 mata wanda har yanzu ba mu da haƙiƙanin ma inda suke so a tabbata ma ga wani abun jin zafi na kwarin gaske yanzu kana ya kasancewa kai tunanin kana ɗaya daga cikin misali uwayen waɗannan yaran yan yakka cina cikin Allah ya zaka ji ba da haka kuma akwai malamu waɗanda zaman ani abokan aikin mu ne wanda an kasa su da da waɗanda aka kashe ba li ba la misali ka gane ko so kaga abin abin abin juyayi na kwarin gaske so gaskiya mun zo da ido mu ga gwamnati misali ko hukuma ta yi wani abun a zo a gani bisa ga haka amma tam ta biris da abin da faru so gaskiya bisa ga haka ne mu ga cewa dace mu kawo koke misali ga ita hukuma ta kanta don a samar ta gina ka ɗauka bisa ga haka ba ka ganin kamar ya zuwa yanzu watakila tun da al'ummomin kasashen ketare sun fara kawo guduma ba ka gani yanzu an ɗauko wani mataki na ganin cewa an yi wani abu akan wani al'amarin. to ka san shi ko ka san mahiya wani da ciwo da ɗaya sun samu magani daga gaya ka gane ko so tun yau ga aboki amma ganin wata guda ake ala dibin yau gobe gobe abu ya kasa ba kaga mai kaza aljihu an ce bai jirgin has so gaskiya uwan waɗanda gara gaskiya dole suna nan wasu na amma asibitin ka kwanci tun da abin ya faru ka gane ko sabili da irin jin zahin su ga zukatun misali abin da ya faru ga jiyansu yanzu wata mahaifiya misali ba ta da ƙiƙani kullun abin da kike garda kenan ko kada ne zuwa ka kike abin da ke faru ga wadancan saboda kai ma san hannu hannun hannun wasu ke ba ka gane ko balai da duk hannun suka shiga mu hannuna tun ne ba da wayoyin su bane ha sanan kuma ba jami'an bane wanda a halatta mu da kansu misali kaga don haka dole mutum ya kasan hankuri ka gane duk wata yare da wani bi gaskiya in ba kana ganin kada abin ka bita ta gaskiya ba ka ganin cewa kamar ai maka shugaban kungiyar malamai ta kasar reshen jihar Sokoto kenan cika mai damma alkamawa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.